Karfe biyar da minti talatin daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa daga na studio Kalangu mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kwa ga kanun labarun. cikin kanun labarun za ku ji cewa magabatan kungiyar kungiyar wato 'yan kasuwa na babbar kasuwar birnin Yamai sun yi raskunan yaji aikin da suka gudana a ranar jiya. Hukumomin Bangi sun ɗauki kwakwaran matakai na yin rigakafi akan rikicin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya. A rahoton mu na musamman za ku je cewa bayan da aka yi wa mazauna kusa da kogin isa hannunka mai sanda na yiwuwar samun ambaliya tuni an fara ayyukan yin madatsar ruwa a lamurde. To madalla yanzu kuwa ga labarun dala-dala. Ƙungiyar 'yan kasuwar babbar kasuwar birni mai sun umarci magoya bayan su da su gudanar da yajin aiki na tsawon wunin jiya. A yau da safe magabatan ƙungiyar sun yi raskuna na gamsuwa ta yadda 'yan kasuwar suka karɓi kiransu. har da waɗansu sauran kasuwanni na babban birni mai. Sakataren ƙungiyar 'yan kasuwar Musi Mummuni ya yi wa abokin aikinmu Al'amin Washar ƙarin bayani. mu gare mu sai mu ce mun ji daɗi tun da ya aiki ya karɓu shi garan sai ma kamar zancen shi sauran kasuwanni da mun kewaya da rana mun iske saura sun ruhe da karhe takwas zuwa midi sun yi gaugawa watsa abin ne tun ba mu bari labari ba sauran da lege ma na kasuwanni ba su labari saboda su ma sun san matsalolin da yawa ne matsalan mu in ta wuce su ma gare su za'a kenan dan shi su ma sun kai gaugawa ko da ba su samu labari cikin lokaci ba sun kai iyakar kokarin su minista da ya kiraye mu shi cewa yi bai iya shiga maganar justice tun da justice ta yi abin da yake iya yi yana iya haɗa mu da minister mu je mu zamna mu tattauna har yanzu dai magana garin kai na dai ba mu samu kiran kowa ba ta kwana mm. juju bai kira mu ba minister bai sake kira mu shi mu ga ake ba muna jira. A cikin ƙaramar hukumar bangi duka shekara a lokacin damina da bayan damina akan samu rikici da ke ɓarkewa tsakanin manoma da makiyaya. Domin kaucewa irin wannan rikici shin ko waɗanne matakai ne aka ɗoka ga abin da magajin garin bangi Umaru Muhammad yake cewa a yayin da abokin aikinmu Sumana Amadu ya tuntuɓe shi ta wayar tarho. matakin da muka ɗauka bana lalle kamar yadda muka saba ɗauka ne kwamiti ne muka aza shekara duk mun muka aza cikin kwamitin ga akwai wakilan manoma akwai wakilan makiyaya akwai wakilan sarakuna akwai wakilan miri su ne shekara dusu suke taruwa su gama takan da ya kamata su ɗauka cikin kwamitin bangi saboda sabkowa bisashe ga lokacin ayyukan gonaki yan kawara yan ka kawar tashin gonaki kamin a samu a tsaye da ranar tashin gonaki to ne in kwamitin ya reno ya ga da ya kamata mu ma konsai mu dan taru mu ba da lokaci ko aika ma prefecture prefecture ta aika jiha haka ne ake ta ya shekara duka shawa da bisa shi kace duk yawanci bakin gonaki ne bakin gonaki kuma shine da hanga bisa shi su zo nan wani bi dabba dabba ce lalle baka ka tare ta ita ko ta dan ce ta kubce maka ta shiga sai ake yi banna kenan daga nan na wani bi hitina ka tashi Yanayin daminar shekarar bana ta bayar da kyakkyawan sakamako a yankin Madawa da ke cikin Departement da ke cikin jihar wato Tawa, a wato inda inda yankin ya samu isassun ruwan sama duka da yake an samu fari a waɗansu wurare. Ga hirar wakilinmu Hamza Nomau da ya yi da Yakuba Buda wato daraktan gidan gona na jihar. a la troisième décade du mois de juin. A cikin kwanaki goma na ƙarshen watan juin dukkan garuruwan departement din madawa suka fara shuka musamman hatsi da dawa. Idan aka kwatanta manar bana ta soma lokaci guda da ta 2016. Idan aka ɗauke jimillar ruwan sama da aka samu a bana lalle bai kai yawan na shekarar 2016 ba amma ruwan sun sauka sosai a wurare daban-daban domin sun yi sanadin bunƙasar shirke-shirke. An ɗan fuskanci fari nan da can amma abin bai yi muni kamar bara ba saboda haka ana zaton damunar bana za ta ba da sakamakon da manoma ke fata A yau ne goma sha biyu ga watan Satumba ƙasar Nijar take bikin ranar da aka keɓe domin yaƙi da gurgusuwar hamada a Sahel. Maudu'in wannan shekarar shine zama a doron ƙasa da kuma amfani da ita. Shin ko menene mahimmancin wannan maudu'i ga ƙasar Nijar inda yanzu haka ake fama da gurgusuwar hamada? Isufu Alfari shine shugaban wannan sashe ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Euh, Daga shekarar 1975 zuwa wannan lokaci akwai kuma baya dazuka sun rage sosai kuma wuraren noma sun karu. Wannan na nufin cewa mutane suna kashe dazuzzuka domin samun filayen noma, amma matsala ita ce albarkatun noma ba su karuwa. Kenan ya kamata a ƙara rubanya noma domin ƙara rubanya noma akwai fasa'o'i da dama ana iya shuka itatuwa cikin gonaki kuma mutane su yi noma. Fasa'a ce da take farfado da ciyayi tare da taimako idan da ake kare itatuwa cikin gonaki ta wannan kariya amfanin noma zai karu sosai idan aka duba yankin tura m maradi murya da kuma mata mai wannan fasaha ana yawan amfani da ita kuma amfanin noma na karuwa Ana ci gaba da shirye-shiryen sallar lasar gishiri da za a gudanar daga ranar goma sha biyar zuwa goma sha takwas ga watan Satumba a Ingal da ke cikin jihar Agades. Tuni an gudanar da ayyuka daban-daban domin gyaran garin, domin karɓar baƙi da za su halarci wannan babbar sallah. Alhaji Gabduwana Muhammad shine magacin garin Ingal ya yi wa Musa mamman ƙarin bayani. Muna ta kimtsawa sosai domin ganin sallah ta yi kyau. Gwamnati ta yi gine-gine da dama a karamar hukumar mu. An gina gidaje masu yawa, an samar da cibiyoyin ruwan sha mai tsafta, an gina wurin taro da sabuwar cibiyar hujin dabbobi ta zamani domin sallar lasar gishiri ko kiyar sale, sallah ce ta makiyaya. Ana gudanar da ayyukan huji da dama. A bana Prime Minister da kansa ne zai kaddamar da ayyukan hujin. Ingal na karuwa da abubuwa da dama. Mutane da yawa ke zowa suna kashe kuɗaɗe sosai. Kenan karuwar mutanen Ingal ce. Ina jin za su yi murna. Ana dab da kammala gyaran wurin sallar an samu kashi 95 cikin 100 na ayyuka saboda karɓar baƙi masu yawa. Euh, a yau da safe ne aka buɗe wani zaman taro a jiha na jiha a wato tawa domin gabatar da bayanai da wani kundi wanda ofishin ministan da ke kula da bunƙasa al'adu suka wallafa. Shin ko menene gurin wannan haɗuwa? Dandi Adamu shine daraktan bunƙasa al'adu ya tattauna da wakilinmu Abdullahi asuk Haduwa ce da za ta ba mu damar sanar da shuna wani kundin sake farfaɗo da lumfashin al'adu da muka kirkiro a ma'aikatar ministan kula da wannan sha'ani tare da tallafin sauran ofisoshin ministoci. Guri uku muka sa gaba a wannan taro. Na farko mu bayyana abin da wannan kundi ya kumsa. Na biyu mu ji shawarwarin mutanen jiha kamar wakilan ma'aikatar gwamnan jiha na majalisar shawara ta jiha magajin nan gari, prefe, ƙungiyoyin fararen hula, ƙungiyoyin addinai da daraktocin ma'aikatu. Za mu ɗauki shawarwarinsu domin ƙarfafa wannan kundi. Guri na uku shine idan muka yada wannan kundi za mu ɗauki matakai domin ganin waɗannan mutane sun taka rawa wajen yin aiki da shi. A ci gaba da kwamɓalar gasar cin kofin nahiya akan abin da ya shafi wasannin jefa dutse da ya gudana daga ranar 6 zuwa 10 ga watan Satumba a ƙasar Tunisia. 'yan wasan ƙasar Nijar sun samu nasarar zuwa mataki na uku tare da samun lambar yabo ta tagulla. Sakataren ƙungiyar Sulaiman Asratan ya ce ƙasar Nijar ba za ta samu hucewa ba na halartar kwamɓala ta duniya. Shin ko ne dalilin rashin nasarar ga abin da yake cewa? ba mu samu nasara mu shiga wanda za su hallata Coupe du Monde, Coupe d'Afrique da Nation kuma ba mu samu mu maido Coupe wadda a gare mu. Amma wuri guda mun shi dadi dadin hannu wannan dan uwanmu wanda ya shige shi Ibrahim Atano ya zama mutum na uku. To wannan za mu ce yana bisa kowa, yana bisa mu mu en federation, yana bisa kasa, yana bisa en kasa kuma parce que. mu mu yi abinda ya kamata mu yi. 2015 mu ne eh, eh, muke da Coupe de Nation. Mun samu ah, Coupe wadda kowane kasa ne neman makaranta mun ka kawo ta 2015 amma duk da wannan ta kubce mu mu yasa ba mu yi shiri yanda ya kamata a yi shiri ba mu dauka mutane wanda ya kamata a dauke ba mu samu gudumawa wanda ya kamata a samu mutum huducin nan ya kamata kamin su je su gane ma juna shirin yan kokowa ba mu sami shi ba An buɗe wasannin fitar da zakara na ƙasa a kan ƙwallon raga a karo na goma sha tara da aka buɗe a yammacin jiya a birnin Zandar. duka jihohin kasar nan za su halarci wannan babbar kwambala in ban da doso da tilaberi shugaban ƙungiyar kwallon raga na jihar zandar sannan kuma ɗaya daga cikin mambobin kwamitin tsare-tsaren wannan babbar haɗuwa ya yi wa ali keta ƙarin bayani baƙi ma sun fara tun daga ayas police ne mai ta riga ta iso ta yi kilisa ta yi gane ma hilin babbar mushkilar da gare mu masabki ne to kuma bannin wajen bangare wajen masabki sai mu ce alhamdulillahi wannan mun samu karo na ba 21 na championnat national mun shirya mushi a nan da'irar birnin da magaram marasa 180 maza da mata wanda za su shigo nan birnin da magana mutane za su yi mamaki ce a ah, ya aka yi babu doso babu talabiri lalle babu doso babu talabiri a wannan shekarar me yasa babu su saboda ba su bi dokoki ba ba su biya hakkin da ya kamata su ba babban kungiya ba shi yasa babu su a cikin wannan kara shampiyona kin da za a yi ta nan da magana mun ba ta taken cewa za a yi ta cikin tsanaki da ladabi da tudayyar juna. Studio Kalangu. Studio Kalam a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba inda shida digo takwas zangon FM. A Walab. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da digo ɗaya zangon FM. A Tera. Tare da Radio Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zango FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu. To madalla yanzu kuwa lokacin da za mu kawo muku rahoton rahotonmu na musamman. Hukumar da ke kula da kogin Isa ABN ta wallafa wata sanarwa zuwa ga jama'a mazauna kusa da kogi na su kasance a cikin shirin ko ta kwana. Dangance da barazanar samun ambaliya, tuni dai ana ci gaba da ayyukan inganta madatsar ruwa a unguwar Lamurde. Ga rahoton da gungu Muhammad Dantanin ya haɗa muna wanda Mamma Ada ya fassara sai mu a cikin wannan yanayi na kwaramiyar injuna muka iso wannan wuri na yankin ayyukan gine-gine na madatsarwa ta lamar da kurtere injuna da dama ne suke wurin na tada ƙasa da na tsage ƙasa da mayan motoci da ke kai da kawo ba tsayawa. Ƙwaren da ke jagorantar wannan aiki yana ta gumza da ƙarfi domin ba da umarni na a zuba ƙasa nan ko can kafin kuma ya ba da umarnin aikin daidaitawa da tsatsagewa. Usman Abdu Isufu shine shugaban wannan aiki na madatsar ruwa ta lamar da ya ba da ƙarin haske. An saka muna ƙoƙarin farfaɗo da tsofar madatsar ruwa ta lamar da mai tsawon kilomita shida da take fara daga gadar Pont Kennedy har zuwa Kurtere kusan kilomita uku da rabi ne na madatsar ruwan muka kare. Shekarar bara aka kaddamar da ayyukan amma matsalar a daidai farkon damuna. lamarin da yasa ba a kaddamar da aikin baki ɗaya ba. Mun kaucewa ambaliyar ruwa a unguwar Lamurde yanzu shekaru biyu jere da wannan unguwa bata samu ambaliyar ruwa ba. Hukumar ABN ta yi hasashen karuwar ruwa na musamman. A matsayina na kwararre zan iya cewa yau tare da sauyin yanayi a gaskiya ba za iya yin hasashen ko me zai faruwa ba. Duk da sanarwa kan karuwar ruwa na musamman a kogin Isa da kuma yawan kiraye-kiraye da hukumomi suka yi, wasu mazauna bakin kogin Isa sun nuna taurin kai. Adamu Burema wani mai kamun kifi da ke zama tare da iyalansa a cikin wani karmin gini da bai wuce mita goma ba daga bakin kogin Isa ya bayyana mana dalilin da yasa ya ƙi barin wannan wuri. Nan nake da zama fiye da shekaru 20 kowace shekara madatsar ruwa take kare mu daga ambaliyar ruwa. Idan kogin Isa ya cika ya bace, ruwa suna zuwa har nan inda muke hira, suna kai har bakin gindi. Ni dai kusa guda ban taɓa barin wannan wuri ba, domin wuri ne da aka gina tun lokacin turawan mulkin mallaka, amma sauran mazauna sun bar wurin sun koma cikin makarantu. Mu dai muna godiya ga hukumar da ke gudanar da wannan aiki da ta ci gaba da yansa. A cewar kwararren wannan aiki tare da kalubalen sauyin yanayi da duniya take fuskanta akwai wuya a yi hasashen ruwan sama da za su iya kwarara cikin kogin isa da kuma ambaliyar ruwa da za iya samu. To madalla ƙarshen rahoton kenan yanzu kuwa ga Musa Hassan wanda zai kawo muku labarun zabarmanci a yi sauraro lafiya.